Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labarin mujallar matashiya. A yau litinin sha uku ga watan Jumada Ula, shekara ta biyu bayan hijirar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da 28 ga watan Disamba shekara ta 2020 miladiya. Babban bankin Najeriya CBN ya ce akwai yiwuwar darajar Naira ta sake faduwa ƙasa a farkon shekarar ta 2021 mai kamawa. Harsashen bankin wanda ya tuntuɓi kamfanoni da 'yan kasuwa sama da dubu ɗaya. Bankin Najeriya CBN ya tabbatar da cewar akwai yiwuwar farkon shekarar 2021 Naira za ta faɗi. Ko da a makon da ya gabata darajar Naira sai da ta faɗi har ta kai wato har ta kai matsayin dala ɗaya a Naira ɗari biyar. kuma daga bisani naira take hawa da sauka a tsakanin 460 zuwa sama najeriya ta fada matsin tattalin arzikin mafi tsauri a cikin shekaru 36 da suka gabata kamar yadda rahoton bankin duniya ya bayyana faduwar naira na haifar da hauhawar farashin kayayyaki musamman waɗanda ake kawo su daga ƙasashen waje kuma ake cinikinsu da dala ko da yake kayayyakin da ake samarwa a gida najeriya ma faduwar dalar na shafar su ta hanyar hauhawar farashin su akalla mutane 32 'yan bindiga suka sace a garin dodo da ke jihar katsina al'amarin ya faru da misalin karfe 7 na safiyar ranar asabar din da ta gabata wani ya shaida wa jaridar daily trust cewar mutane biyu daga cikin sun kubuta yayin da sauran mutane 30 ke hannun 'yan bindigan a wani makamancin harin ma wasu 'yan bindiga sun sace mutane biyar a ƙauyen daurawa kuma suka kashe mutane biyu a ranar juma'ar da ta gabata haka kuma wato a daren asabar ɗin da ta gabata 'yan bindiga sun yi awon gaba da mutane biyar a ƙauyen watangadiya tare da harbin wata mata a tudun modi da ke ƙaramar hukumar batsari a jihar katsina yayin da mujallar matashiya ta tuntuɓa mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar katsina sp gamba isa ya bayyana cewar yana kan hanyarsa ta tafiya da zarar ya isa zai tuntuɓe mu sai dai har zuwa lokacin da muke kawo muku wannan labari ba mu ji ta bakinsa ba wasu da ake zargin mayakan boko haram ne sun sace wasu masu saran itace a dajin wulgo da ke iyakar najeriya da kamaru an sace mutane arba'in da suka je don yin itace tare da hallaka mutane uku daga cikin masu yin itacen wani shugaban kungiyar gora a yankin ya bayyana wa kamfanin dillancin labarai na afp cewar mayakan boko haram din sun ritsa masu saran itacen ne a cikin dajin kuma an harbu wasu mutane uku waɗanda tuni suka mutu mayakan boko haram na hallaka manoma da masu saran itace a daji bisa zargin boko haram da cewar mutanen suna kai sirrinsu ga jami'an tsaro ko da yake ko da a baya-bayan nan ma an kashe manoma sama da ɗari ta hanyar yankan rago a borno wanda ƙungiyar boko haram ta ɗauki nauyin hakan wanda kuma ta bayyana dalilin cewar faɗar sirrin da manoman suke yi ga jami'an tsaro ya sa suka aikata hakan Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labarai daga mujallar matashiya za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a bisa labarai da wato da shirye-shiryen da muke kawo muku a kan lamba fili tara shida uku tara tara biyu shida shida bari mu karɓi wannan saƙo. Duniya ta yarda cewa jihar Kano gari ne na kasuwanci ga mutunta juna da karɓar baki. Ta yaya za mu ci gaba da riƙe kambunmu a matsayin garin da ya shahara wajen kasuwanci. Zaman lafiya shine farko domin ta haka ne za mu ba wa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje haɗin kai. Na amfana da manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta sa a gaba. Kasafin kuɗi na bana ya taɓa ɓangare daban-daban kamar lafiya, ilimi, noma da kiwo da sauran manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta gada da wanda aka fara a gwamnatinsa don kammalawa. Tabbas da zaman lafiya ne za mu wari dukkan ayyuka wanda gwamnatin ta shirya yi don amfaninmu mu kauce wa tada hankali ko yin wani abu wanda ya kauce wa tsarin doka domin ci gaba da rike kambin jihar Kano na ko da mai ka zo an fika. Wannan sako ne daga babban sakataren yada labarai mai girma gwamnan jihar Kano Malam Abba Anwar. To barkanmu da dawowa. Manoma kiwon kaji a jihar Kano sun koka a bisa yadda farashin kayayyaki ke hauhawa wanda ya yi sanadiyar sa masu ƙaramin ƙarfi jingine sana'arsu. Shugaban manoma kaji a jihar Kano Alhaji Umar Kibiya ne ya bayyana hakan ta cikin shirin ana yi da kai da aka gabatar a makon da ya gabata. Alhaji Umar Kibiya ya ce hauhawar farashin kayan abinci da kayayyakin da ake sarrafa abincin kajin ne ya sa wasu jingine sana'ar tasu sanadin faduwa da suke yi a cikin sana'ar. To dole sai ka samu wayannan sinadaran da ake hada abinci da su eh sai an samu saukin su banda sauki sai an same su kuma suna nan ma ma da saukin akwai su hmm. ko ko babu hmm. Hmm? sannan kuma mai sayan abinci direct daga wurin customer eh, daga wurin masu yin abincin nan eh shi kuma zai sauke saboda matsalar madajiya shi da abin da ya tashi da wuya ga ya dawo ko an rage kayan abincin idan ba a samu kayan abincin ya sauko ba to wa'ancan ya za su dawo umar kibiya ya ce kungiyar na buƙatar tallafi daga gwamnatin tarayya ganin cewar lamarin na wato na shafar waɗanda suke da ƙarfi da ma waɗanda ba su da ƙarfi a cikin sana'ar cibiyar hana yaduwar cutuka a najeriya ncdc ta ce an samu sabbin masu ɗauke da cutar corona 838 a sassa daban-daban na ƙasar cibiyar ta ce mutane bakwai ne suka mutu a sanadin cutar duka a rahoton da tattara a jiya lahadi jihohin da aka samu masu dauke da cutar akwai babban birnin tarayya abuja da aka samu mutane 297 sai jihar lagos da aka samu mutane 253 sannan plateau da mutane 82 sai kaduna mutane 57 a jihar katsina kuwa an samu mutane 32 sai nasarawa mutane 31 da kano mutane 25 sannan gombe mutane 24 a jihohin oyo rivers kuwa an samu mutane 8 kowannensu sai zamfara da aka samu mutane 7 yayin da aka samu wato yayin da aka samu mutane hurhudu a jihohin ogun da bauchi da kuma edo sai jihohin sokoto da anambra da aka samu mutum ɗaiɗai kowannen su hukumomi a ƙasar saudiya sun tabbatar da dokar hana auren wuri wato ga mutanen da suke ƙasa da shekaru goma sha takwas ma'aikatar shari'a a ƙasar ta ce sanar wato ma'aikatar shari'a ce ta sanar da hakan tare da umartar dukkanin kotunan da ke kasar tabbatar da tsarin ministan shari'a kuma shugaban majalisar alkalai a saudiya sheikh walid al-samani shi ya sanar da hakan bayan da hukumomi a kasar saudiya suka amince da dokar an aike da takardar umarni ga dukkanin kotunan kasar don ganin cewa an ci gaba da bin tsarin kamar yadda aka haramta a wurin wurin tuntun dai kungiyoyi daban-daban da wasu shugabanni a kasashe daban-daban ke kokarin ganin an dakile auren wuri na 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas wanda suka ce yana da illa ga lafiya da ma rayuwar al'umma musamman ma mata duka-duka ƙarshen labaran kenan a kowa da kowa da ɗalibai masu sanin makamar aiki Khadija Ahmad, Masuda Abdullahi, sunana Abubakar mutala Ibrahim nake cewa mu kwana lafiya. Jama'a Assalamu alaikum. Barka da zuwa na na Farms Nigeria Limited. Gidan konan da yake renon kaji masu kwai. ku biyo ni don ku gane wa ku Katafaren gidan gonan Nana Farms Nigeria Limited muna rainan kaji ga manoma waɗanda ba su da damar rainan kaji ko kuma waɗanda rainan yake ba wa wahala. Muna siyar da kaji 'yan makonni 14, 15 da 16. Kuma ku sani ba ma zulaƙen kwanakin rainon kajinmu. Da zarar kun siya ba daɗewa za su fara muku kwai a kullum ba tare da kun sha wahala ba. Muna da yalwataccen ruwan shayar da kajinmu tare da yalwataccen abinci mai rai da lafiya sannan muna da ƙwararrun likitoci masu kula da kajin mu akai-akai baya ga haka akwai katafaren gidan gona da muka ware muku don rainon kajinku koda sun kai dubu ɗari muna da gona musamman da muke samar da kwai ga waɗanda suke buƙatar tsari za ku iya samun mu a garin sarauniya hanyar karamar hukumar dawakin tofa a kanan dabo domin ƙarin bayani za ku iya samun mu akan namba kamar haka sifili takwas sufuli uku hudu sifili takwas biyu sufuli sufuli shida domin siyan kwai za ku iya samun mu akan namba kamar haka sifili bakwai sufuli shida takwas biyu biyu takwas shida shida biyu ka ta gidan gona kamfanin Nana Farms Nigeria Limited. Ba mu da na biyu a faɗin Afirka.